Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangula voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba mu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau talata 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim a yau ne daga nan bin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a ba mu kanun labarai To jiya litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta ma ɓangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa karo na 93 tare da kawar da duk wani tsammanin cewa zai yi murabus ko daina takara. sannan ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilan amurka kan harkokin leƙen asiri na tsaron ƙasa ya ce bai ga wata shaida ba ta tuntuɓa marar dacewa tsakanin hadiman trump da rashawa Dokanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa kotu ta ɗaure wata dillaliyar kwaya har na tsawon shekaru goma cikin katon ne ake zuba kayayyakin sai a sa katon guda biyu ga ƙwaya amma a cikin a zahiri sai ga tamfofi a can jihar Neja ko 'yan sanda ne suka yi nasarar kayan masu aikata ayyukan a sha har su 104 mun kuma kwato wasu ah, bindigogi guda goma sha biyu ta wannan ah, bodan na babana an shigar da su daga jamhuriyar ah, benin aka shigo da su sannan muna dauke da shirin aliyu mustapha sakwato a kan za ku ci gaba da fafatawa da ake a kan mulkin kasar kamaru to amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta ma ɓangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara. Ya ce wannan ƙarin da kashi goma cikin ɗari zai zama babban al'amari kuma wani saƙo ne zuwa ga duniya na tabbatar mata da ƙarfin Amurka da ingancin tsaronta da kuma naciyarta. da yake jawabi ga gwamnonin jihohin amurka a fadar white house shugaba trump ya ce dole mu tabbatar cewa gwarazan sojojinmu maza da mata suna da kayan aikin da suke bukata don tsorata duk wani mai son janyo yaƙi kuma muddin aka buƙaci su shiga yaƙi da sunanmu to abu guda kawai za su yi wato nasara sabon shugaban ƙasar ya ce ya kamata amurka ta a ta bakinsa sake maimaita nasarorin da ta yi ta yi a yaƙoƙi yana mai nuni da yadda a lokacin da yake ɗan samari a shekarun da suka gabaci yakin duniya na biyu amurkawa kan yi alfaharin cewa ƙasar ta taɓa shan kashi ba a yaƙi ya ƙara da cewa yanzu kan sam ba mu cin yaƙi sam ba mu yin nasara ya ce ya kamata a yanzu mu shiga yaƙi don mu yi nasara sam ba mu yaƙi don nasara ya kamata mu shiga yaƙi don mu yi nasara ko kuma kar ma mu shiga yakin sansam trump ya ce zai zayyana abubuwan da zai fi ba su fifiko wajen kashe-kashen kuɗi dalla-dalla a wani jawabin da zai yi ma majalisar tarayyar amurka da yammacin gobe talata to amma ya ce babban kasafin kuɗin hedkwatar tsaron amurka ta pentagon zai iya sa wato sake farfado da rundunar sojin amurka wadda ta tagayyara shugaban kasar zimbabwe robert mugabe ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa karo na 93 tare da kawar da duk wani tsammani cewa zai yi murabus ko kuma ba zai tsake tsayawa takara ba idan na ga cewa ba zan iya ci gaba zan gaya ma jam'iyyata saboda a sauƙaƙa mani abinda ya gaya ma kafar yaɗa labaran gwamnati ta zbc tv kenan to amma zuwa yanzu ina ganin ba zan iya cewa haka ba yawancin mutane na ganin hakikanin gaskiya babu madadina a gare su babu wani magajin da zai samu karbuwa musamman karbuwa irin tawa kalami na karshe na iya zama gaskiya ganin cewa babu wani fitaccen jagoran 'yan adawa a zimbabwe a halin yanzu to amma shekarun shugaban na nuna cewa ko ba ɗaya ko ba jima dole ne mutanen zimbabwe su nemi wani sabon shugaba kuma tuni ma fafatawa wato fafatawar gadarsa ta zafafa a jam'iyyar tasu ta zanu gf mai mulki akwai bangarori biyu da suka fito ɓaro-ɓaro suna gwagwarmaya kan mukamin na shugaban kasa wato generation 40 ko kuma g40 da kuma tim lacosta generation 40 wadda ke nufin matasan da ke cikin jam'iyyar na da alaka da na matar shugaban kasar grace mugabe a yanda kuma tim lacosta ke goyon bayan mataimakin shugaban kasa emerson inagawa to kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilan amurka kan harkokin leƙen asirri na tsaron ƙasa ya ce shi fa bai ga wata shaida ba ta tuntuɓa marar dacewa tsakanin jami'an yaƙin neman zaben donald trump da jami'an leƙen asirin rasha kuma babu wani shiri na faɗaɗa binciken da ake dab da farawa ba za mu shiga aikin bita da kulli ba a cewar ɗan majalisar tarayya david nunes ga manema labarai jiya litini. ɗan jam'iyyar Republican ɗin shi ke jagorantar ɗaya daga cikin kwamitocin bincike uku da Majalisar Tarayyar Amurka ta kafa, da zumar sanin ko akwai wata alaƙa tsakanin Trump da Rashawa, to amma ya yi watsi da kiran a faɗaɗa wannan binciken. To sai dai kuma ɗan jam'iyyar Democrat mafi matsayi a wannan kwamitin, ɗan majalisa Adam Schiff, daga bisani ya ce har yanzu ba a yanke shawara ba kan ko hadiman trump da jami'an rashawa sun yi tuntubar juna yayin yakin neman zaben shugaban ƙasa na bara 'yan majalisa na dattawa da wakilai na nazarin sakamakon binciken hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa kan ko rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasa da zumar taimaka ma trump ya yi galaba kan hillary clinton tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka sojojin iraki da ke yaƙi da isis sun isa wata muhimmiyar gada a cikin birnin mosul yayin da suka ƙara dannawa wato a himmar da suka fara tun mako guda da ya gabata a fafatawar isis daga sashen yamma na birnin jami'an sun ce dakarun gwamnati na iko da wani sashi wato sashen da ake kira gada ta hudu ko kuma gada da ke kuryar kudu a tsallaken kogin tigris yankin da ake yi yakin da ake yi a musul ya yi matukar lalatawa ko kuma rushe dukkanin gadojin kwata-kwata amma sake samar da mahaɗa bisa kogin ba zai ba da damar jigilar sojoji da kuma kayan aiki ba yayin da yakin na yammacin masul ke kara tsananta akwai damuwa kan makomar farar hula da ke wannan wuri majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akwai matsalolin jin kai a yankin ta yadda jami'ai ke fuskantar karancin abinci da man fetur da kuma magunguna da yawan farar hula sun gudu ne zuwa yammacin mosul bayan da aka tilasta musu barin gabashin birnin wanda sojojin iraki suka kwato bayan fafatawa ta tsawon watanni uku da aka fara a watan nuwamba labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka so bari mu fara da batun hukuncin da mai shari'a kadiri na babban kotu abuja yanke wata dillaliyar hodar heroin wato hajiya iyabo wadda ta yi yunkurin kaiwa kasar saudi arabia amma a kama a nan najeriya a nan najeriya ga nasir adamu hilkaya da karin bayani a cikin wannan rahoton karshe alkalin babbar kotun tarayya Justice Kadri ya yanke hukuncin ɗaure matar nan Hajiya Biniyo Basira Iyabo da ta yi niyyar tafiya hajin bara ta jirgin daular Larabawa Emirates daga filin saukan jiragen sama na Abuja wacce ta haɗe hodar Iblis mai nauyin gram 931. Tun kama matar bara da ta yi niyyar isa da hodar Iblis ɗin Madina da jami'an hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi NDLEA suka yi aka gurfanar da ita gaban kotu. Mai shari'a Kadiri ya yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma da aiki mai tsanani ga Iyabo musamman ma bayan duk tambayoyin da aka yi mata ba ta yarda ta faɗi waɗanda suka tura ta da hodar ko dillalin hodar ba. Kwamandan hukumar NDLEA na filin jirgin Hamisu Lawan ya nuna farin cikin wannan hukuncin da ambatar wasu dabarun da dillalin kwaya ke bi. Kafin a kai ga mawar wannan abin da ke faruwa shine cikin katon ne ake zuba kayayyakin sai a sa katon guda biyu ga kwaya amma a cikin a zahiri sai ga tamfofi. Kullum za su rinka wannan yan dabarun to amma kullum mu muna faman tunani da kuma training. Wannan shine ina ganin babban ginshikin madogarar cin nasarar mu. Wannan ya nuna kenan duk wani mai yunkurin yin wannan inda ya zo wajen ko yana garajen za a iya damƙe shi na dama ai bahaushe ya ce in kwana goma ne naka ko kwana ɗayan nan wata ranar shi ne wasu ƙasashe suna kashewa nan take wanda suka kama da irin wannan amma har yanzu gashi ana samun mutane masu wannan ɗabi'ar matsalar shi ne wasu ba sa ma fahimtar ina duniya ta dosa ɗaya kenan na biyu wasu kuma abin da yake faruwa shine ana gaya musu ƙarerraki za ka su da wasu 'yan kulle-kulle na cewa ba za a kama su ba kamar wasu layu ko gura yake nan eh, ba ai sai layu ba ai ka san canfe-canfe saboda kowane irin yanki da irin nasa dabarar so wasu iya abin da za a gaya musu kenan sai su dauka duk maganar kenan to amma daga baya sai abin ya wargaje hukumar alazan najeriya na hakon ta bullo da bada lasisi ga kowace jiha da hakan zai sanya ka'idoji na tantance kowane maniyaci don gujewa taka doka a saudiya da kuma tabbatar da kare haƙƙoƙin alazan bisa kuɗin da suka biya dama hukumar ke kula da kamfanonin jiragen yawo da su ma kan samu kasan alazai dubu goma duk shekara ga abin da shugaban hukumar barista abdullahi muktar muhammad ke cewa mu tsaya akan mu na masu yin doka da kuma sanya ido akan yadda ake tafiyar da aikin haji dukkan wanda zai aikin haji a najeriya ko umra dole ne ya zama da cewa kuma alhazai ta ƙasa ce ta bashi izini wato lasisin yin haka shi kuma lasisin na yana da nashi ka'idoji da sharuɗoɗi yana da nashi farillai da sunnoni da mustahabai wanda yake dole ne jiha ta bi in ta saba musu akwai hukunce-hukunce wanda za a iya mata ladabi a kai akwai kuma dokokin da ke tafiyar da aikin haji da umra a najeriya mun gaje shi daga shugaban shugabanninmu da suka gabata aka gyara shi aka tura shi ma'aikatar shari'a yanzu aka mai da shi doka turanci ake cewa gazetin wanda ya saba abin da ke cikin wannan ana iya gurfanar da shi gaban kotu a masa hukunci akan wannan sharuɗa da ke kunshi a cikinsa masu shari'i na ganin hajiya iyabo ta tsallake rijiya da baya da aka gano ta tun a najeriya don saudiya kan yanke hukuncin kisa ne ga irin wannan laifin nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya dokar kwaya ko da kyau. To a can jihar Niger Najeriya kuma jami'an 'yan sanda ne suka yi nasarar kayan barayin shanu da na mutane da kuma masu garkuwa da su da kuma masu garkuwa da mutane ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu nasarar kama mutane 104 a cikin wannan watan. da ake zargin suna da hannu a ayyukan kisan jama'a da satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane da ake yi a jihar Niger. Ko a cikin watan da ya gabata ma 'yan sandan sun kama kimanin mutane 200 da ake zargin suna da hannu a irin waɗannan laifuffuka a jihar Niger. A wani taron manema labarai Amina kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana. ya ce sun samu nasarar kwato tarin makamai daga hannun waɗannan mutane da aka kama a ciki har da wasu bindigogi guda goma sha biyu da aka shigo da su daga ƙasar jamhuriyar benin kamar yadda ya yi ƙarin bayani sannan mun kuma kwato wasu ah, bindigogi guda goma sha biyu ta wannan ah, bodan na babana an shigar da su daga jamhuriyar ah, benin aka shigo da su akwai kananan makamai kuma pistol pistol wanda aka kera na gida nan guda hudu eh. wayannan bindigogi da kuka ce kun kama kan iyakar najeriya da benin eh. ainihin a hannun 'yan najeriya ne aka kama waɗannan bindigogin koko 'yan kasar benin ne aka kama a hannun 'yan najeriya sun tafi can sun je sun sayo su sun kawo kuma an kai su kotu mutane duk suna kotu su ma yanzu rahoto muka samu cewa ai ana bi da makamai ta wannan bodan ta wannan hanyar sai muka tura ma'aikatan muka tara wannan wajen su a cikin wani bangaren laifi aka sa su bangaren masu safarar makamai ko ko yan bindiga ne za mu dai ce yan bindiga ne wa'annan a lokaci guda dai kakakin yan sandan bala elkana ya ce sun kwato shanun sata guda 672 daga hannun barayin shanun shanu kuma guda 672 Allah ya ba mu samun kwato su hannun barayi a halin da ake ciki dai ƙungiyar fulani ta miyatti allah kautal hore a najeriya ta ce ta gamsu da ƙoƙarin jami'an tsaron na ƙoƙarin kawar da ɓata gari a tsakanin al'umma shugaban ƙungiyar na miyatti allah kautal hore a najeriya alhaji bello Badejo. ya ce a halin da ake ciki suna nan suna ƙoƙarin wayar da kan matasan fulanin a kan mahimmancin riƙe al'adunsu na kwarai da suka gada tun daga iyaye da kakanni duk al'amura waɗanda suke damun fulani a yanzu haɗa daga satar hada kuma daga ainihi maganan wato daukan mutane kidnapping da sauran dukkan wasu aikata laifuffuka da sauransu ni na ta'allaka na ɗora laifuffukan gaba ɗaya ga ainihi waɗanda suka sake al'adunsu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria kaji tambura na mai kaji a irin kiɗin ga manya ne To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma muna agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti goma biyar ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Duk wani wanda ya kai shugaban ofishin zabe mutumin gwamnati ko ma'aikacin gwamnati. Batun daɗewa yawa burki zan gaya maka cewa eh, ya daɗe akan 'yan kamaru na son shi ne. ga najeriya nan ai takarda kwaya da ake baka ka shiga ɗakin zaɓe ka soke wanda kake so su niger su mali senegal ga shi dai kasashe dewa yau ana wannan kamar sun kasa yin wayannan kowane ƙasa da nashi doka a namu kundin ƙasa bai ba wannan izinin ba a koyaushe idan taron afirka ne taron duniya ne tun da aka gayyaci shugaba maduwa za ka gan shi amma sai aka waye gari wannan idan ban da ya zauna cikin wannan ramin nashi ba wani abin da ya dame shi ya manyanta bayan da zai active kamar yara jama'a sanu ku da huta mun ji daɗi da kuka samu damar cakuwa wannan shiri namu ne na tsaka mai wuya wai me yasa 'yan bangaren masu magana da turancin ingilishi na ƙasar kamaru ba sa ƙaunar mulkin paul biya ne ni ne suleiman ibrahim daga baminda to game da wannan mulki shugabanmu nan da gaskiya ba ma jin daɗin wannan mulkinsa saboda cin gaba ta gefe mu mu 'yan turanci an ajiye mu gefe ba mu da incin kanmu ba mu da ruwa mai kyau ba mu da hanya mai kyau ba an manta ganmu saboda mu ba ba ma cikin wannan fatin gwamnatinsa to amma cin gaba kam gaskiya fi sabilillahi ba mu da shi ta gefe mu Alhaji Marko daga Bertuwa. Eh shugabancin Paul Biya mu tun da muka zo muka samu ana zaman lafiya sakamakon da yake akwai rashi amma tun da yake ana zaman lafiya muna gode wa Allah kuma mulki na Allah ne Allah ne ya saka shi Allah ne zai cire shi ƙasar kamaru sassa guda biyu take da su akwai gefen masu magana da harshen faransanci akwai kuma masu yin maganar da harshen turancin ingilishi wannan kuma ya faru ne a dalilin yadda tura da suka yi wannan ƙasa mulkin mallaka suka karkasa ta tsakanin su a yan kwanakin nan watakila kaji wasu korafe-korafe da yawa da ke fitowa daga bangaren su masu turancin ingilishin da ke wannan kasa ta kamaru inda suke korafi wato akan abubuwan da ke faruwa da su a karkashin mulkin polio din suna cewa wai an take musu wasu hakoki nasu kamar na ba su damar su ma su yi tasiri a mulkin kasar ta kamaru yadda muguwa bayan shi shugaba polio ke ganin yana wa kowa adalci to ko bayan maganar yanki-yanki wata magana da ake yawan ji tana fitowa daga kamar ita ce maganar cin hanci da rashawa wacce kasashen afirka da dama kamar yadda muka sani suna fama da ita to amma bayan wannan ma a can kamar din musamman akwai maganar yawan dukiyar da shi shugaba paul biya din yan mallaka wacce ya tara a lokacin wannan mulkin nashi na shekaru talatin da biyar ya yi shi yasa a yau a kashi na uku na muhawarar da muke ji ana tafkawa tsakanin alhaji rilwanu rubutu na jam'iyya mai mulki ta shi paul biya din wato jam'iyyar rdpc da alhaji sani yaro matan hausa na jam'iyyar ada ta ms e za mu tashi ne daga tambayar da muka yi shi jigon jam'iyyar ta biya game da maganar dukiyar nan ta shugaban. da zuwa alhaji sani ya ce sun daɗe suna son su ji abin da ya mallaka bai ba a sani ba har yanzu me yasa ake rufin asirin abin da ya mallaka ne ku da kuke cikin jam'iyyar kun san abin da ya mallaka alhaji rulwani. ba mu san abin da ya mallaka ba tun da wannan doka tun da aka faɗe shi ba kawo shi ba kamar yanzu da ake ce da centralization ba kawo shi ba bayan ana yi ne ana yi ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana yi ne lokaci kamar wata rana ya yi diskur ya ce ku sani cewa demokrasin kamaru jinjiri ne yana girma ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har girma. amma ni alhaji na ga wani wuri da aka ce albashinsa ya kai pam pam na ingila ya kai wajen dubu ɗari hudu ko a wata ne ko a shekara ne ban sani ba amma dai an san yana ɗaya daga cikin manyan attajiran shugabannin afirka sana eh, yawa sana abu na biyu da ake cewa an ce in bayan robert mugabe ba wanda ya tsufan ba wanda ya daɗe yana mulki kamar paul biya a duk afirka shine na biyu mhm. to batun eh, salarin shi ne wannan ba zan taba sani ba tun da ban san yadda wannan yake tafiya ba amma akwai amma mutane ban sani ba faɗa da ya ce faɗa ya ki ya da batun daɗe batun dadewa mulki zan ga maka cewa eh ya dade akan yan kamaru na son shi ne yawa yawa na ji daɗin da ka kawo na magana mutane kuke son sa yawa mu yi magana son nan son yawa son shi ne ake yi ko kuma dai shi yake tilasta kansa akan mutane a bai tilasta kansa bai tilasta don zaɓe ake yi in an zaɓe kuma a kirga in an kirga kuma kowa na tafiya da kofin takardar zaɓe ya za a yi sun ce suna son suna son a yi Eh, a sunan shi ne na na na na na na vote da da takarda ake kawai da hannu yanzu mashin ne yake yi a fito da katin zaɓe kowa na da shi yanzu da kwamfuta ake yi da kwamfuta ake yin katin zaɓe kowa na da nashi da lamba to mu je alhaji sani ina jin ka da nashi lamba bayan da za ka kaje ka yi wani katin ta mm. mai a kan akan mutanen da suke kula da zaɓe a cikin kowane ofishin zaɓe eh. abin da zai iya gaya maka idan ka ɗauki fadin kasar sannan ya nuna maka cewa su suke da ko ina suna da jam'iyyu ko to abin da su kansu wanda suke zuwa su duba zaɓe a cikin ƙasa wannan an yi ta magana cewa a samu a gyara wannan wurin me ake yi malam mustapha a duk wani wanda ya kai shugaban eh, ciyaman eh, ofishin zaɓe mutumin gwamnati ne ko ma'aikacin gwamnati ne ka deko na biyu wa akwai wannan kudurin dokokin zaɓe kuma ice idan lokacin da za a buɗe zaɓe karfe takwas idan takwas da minti biyar ya yi sauran jam'iyyu wanda suke kula da gidansu ba su shigo ba shugaban wannan cikin ofishin je iya kowane mutum ya ɗauka ya saka shi a madadinsu kaga wannan galibi abin da suke ma ma 'yan adawa kenan eh. kafin mutum ka zo da mendar ka sha nuna maka cewa ai ka riga kai laifi an riga an sa ka wannan wani zan zaɓe ne ai kaga wannan wani duk ban da magudi da ake mai mai ya za a cewa an yi zaɓe da adalci wanda kowa zai amince na uku yau ka gibi duniya an ce ana so a yi bulletin unique kasance a cikin takarda ɗaya ko da shugaban ƙasa masu takarar zaɓe na wani a saka har yau sun ki yau duk duniya kowa a wannan ake ga najeriya nan ai takarda kwaya da ake baka ka shiga ɗakin zaɓe ka soke wanda kake so su niger su mamali senegal ga shi dai kasashe dewa yau ana wannan kamar sun kasa yin wayannan hmm. to eh, eh, alhaji sha rubutu me yasa ba hakan ne to ne wannan magana da yake fada wai su suna so a da su su prefe su prefe kuma gwamnati ne ba mu ki ba lokacin zaɓe su prefe bai zuwa ina zuwa dakata dakata dakata lokacin zaɓe su prefe ba sa zuwa bari ma na yi magana alhaji lokacin zaɓe su prefe ba sa shiga ɗakin zaɓe hmm. ba sa shiga samsam suna jira ne an kawo abu a an kawo kun gama abin ku a ɗakin zaɓe ku ɗauko box ɗin ku kada rapor ku shi lokacin shi ke tara na gwamnati yanda yake ce an canza a yi constitution a yi bulletin ɗaya a yi kowane kasa da nashi doka a namu kundin ƙasa bai ba wannan izinin ba mm. kundin ƙasan kamaru bai ba da wannan cewa a yi haka ba watakila zuwa gaba zuwa gaba za a iya canza constitution din ya yi wannan amma yanzu haka inda yake shi sa suke ta ce a canza constitution a canza kaza a canza kaza a yanzu hakan nan yanda yake haka yake kuma zaɓe suna sayi cewa eh sun yadda kowane ofis din eh, vote kamar makaranta mm. makarantar da yake bayan gida nan mutum eh, biro arba'in da biyar ne arba'in da biyar nan kuma dole kowa ya saka mutum biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu zuwa arba'in da biyar su ba su mm. yin wannan wanda za su yi takarda cewa yawa ba su yi wani biron da akwai su wani biron babu wani biron akwai su wani biron babu domin ba su da mutane ba su da mutane to in aka yi zaɓe aka gama in aka yi ga zaɓe a gaba karfe shida na yi kowa sai ya yi sa'in takarda cewa eh wane ne ya ci akwai biron da suke ci akwai biron da mu muke ci akwai to ba su nan duk cikin kamaru ba su nan yanzu aka akwai wani bai taɓa jin masu nan fatin sunnin ba ba sa zuwa alhaji lwani ina so mu yi amfani da wannan dama ne mu ƙara wayar da kan mutane game da halin da ake ciki a kamar da yake ba kullum muke samun irin wannan dama ba ɗaya daga cikin abubuwan da nake so ka yi magana akan shi shine cewa shi paul biya kullum yana kunshi cikin gidan shi cikin fada shi baya fita baya zuwa ko ina da kika ga ya fita kasashen waje baka ganin shi cikin harkokin saura kamar ko yana jin tsoron fitowa ne don ko kada a yi masa juyin mulki ko wani abu ne me dalilin da yasa bai cika fita waje kamar yadda sauran shugabanni suke fita suna walawa ba ne to ya kai abin da zan gaya maka wannan ikon Allah ne ya riga zama dottijo <laughs> dottijo kuma bayan da zai yi ya dinga yawo kamar yara ba ga kwanaki duk shugaban kasa nan suka zo ba saboda ya riga ya manyanta ya manyanta bayan da zai yi active kamar yara amma an ce yana fita hutu ai kuma ana kashe mankudan kudade wajen hutun da yake a kasashen waje kamar wanda ya je can kwanan baya ko wace kasa ce ko sweden ce ko switzerland ce ko sweden ya je <laughs> an ce ya je eh, wata kasar turai ban san eh, dole ya duba lafiyan shi na Alhaji Sani kai me ta aka fahimta dalilin da yasa Paul bai baya fita waje? Eh abin da yasa kaga eh. na farko idan ka dubi tsohon shugaban kasa ya yi siyasa wanda kowa ana ce da ita wato demokrasi ofansi wato demokrasiya ne wanda ina tafiya a koyaushe idan taron afirka ne taron duniya ne tun da aka gayyaci shugaba jo za ka gan shi amma sai aka waye gari wannan idan ban da ya zauna cikin wannan ramin nashi ba wani abin da ya dame shi na biyu kuma idan kaga ya tashi ya fita to je kasashen waje ne kamar da muka yi magana a shi a azin idan kuma ba karamin kuɗi ake kashewa a asusun ƙasa ba. Shi sa kwanakin ba da yi je aka nuno da ake mai zanga-zanga can fata-fata ka koro shi ya dawo na. To a gaishe ku malamai sannan ku da ake bari mu ja birki a nan sai Allah ya kai mu rana wa mu dawo mu ci gaba da duba bangarori daban-daban na wannan kasa ta Kamaru da kuma tasirin shugaban nata shi Paul Biya akan rayuwar da kullum ta mutanen. muna godiya ga bakinmu alhaji ruwanu sha rubutu na jam'iyyar rdpc da alhaji sani yaro matan hausa na jam'iyyar adawa ta ums da kuma musamman wakilinmu muhammad awal garba wanda ya taimaka mana ainihin wajen haɗa shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a nan sashen hausa murya amurka a birnin washington dc To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da tawagarsa rana wata yau daidai wannan lokacin za a ji mu da wani sabon shirin kafin mu karkare kuma mun zo ga shirin mu na karshe wanda shine labari labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice jiya litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta ma ɓangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara. shugaban zimbabwe robert mugabe ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa karo na 93 tare da kawar da duk wani tsammanin cewa zai yi marabus ko daina takara ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilan amurka kan harkokin leƙen asiri na tsaron ƙasa ya ce bai ga wata shaida ba ta tuntuɓa marar dacewa tsakanin hadiman trump da rashawa sojojin iraki da ke yaƙi da isis sun isa wata muhimmiyar gada a cikin birnin mosul yayin da suka ƙara dannawa a himar da suka fara tun makon da ya gabata ta wato fatattakar isis daga sashen yamma a birnin wata kotun ɗaukaka ƙara ta amurka ta yi watsi da buƙatar gwamnatin trump ta jinkirta shari'ar da ake yi To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwa ta musamman ga mai sauraron mu yau da kullum wato Zaharuddin Muhammad mai gatari da amaryarsa Fatima Muhammad Adam wanda aka daura auren ranar Asabar din da ta gabata Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya gabatarwa sai Sulaiman Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shiri.